واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله ها هي الأيام ها هي الأيام تتسارع وهذه السنون تمضي وتتخلى وها نحن اليوم نعيش في عام جديد نستقبل عاما جديدا بعد أن ودعنا عاما محملا بأعمالنا الصالحة منها والصالحة فها نحن اليوم نعيش عاما جديدا وهذه هي الجمعة الأولى في هذا العام الجديد وهذا هو الشهر الأول في هذا العام وهو شهر الله المحرم أخرج الإمام, المخ... أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصيام أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل وأخرج الإمام النسائي في سننه من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الليل خير وأي الشهر أفضل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير الليل جوفه وأفضل الأشهر شهر الذي تدعونه المحرم هذا الشهر هو الشهر الأول في التقويم الهجري وهو أحد الشهور الأربعة المحرمة قال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وهذه الأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم وشهر رجب ثلاث متواليات ثم رجب الذي بين جمادى وشعبان هذه الأشهر كانت العرب تعظمها وتحترمها ولا تقاتل فيها ولا تأخذ بالثأر وجاء الإسلام وأضفى إليها حرمتها وحرم فيها القتال إلا إذا اعتدي على المسلمون إلا إذا اعتدي على المسلمين وهذا الشهر شهر الله المحرم أفضل هذه الشهور كما قال بعض العلماء وأن, وأن الصوم فيه من أفضل الطاعات التي يتقرب بها العباد إلى ربهم وكان في هذا الشهر يوم عاشوراء وهذا اليوم كانت العرب في الجاهلية تصومه كما جاء في حديث عائشة عند البخاري وغيره قالت كانت عاشوراء كانت العرب تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين بصيامه فلما فرد, فلما فرد رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شاء صامه ومن شاء أفطر وكان صيام عاشوراء كان بمثابة الفرض قبل أن يفرض صيام رمضان كما جاء في الصحيحين من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الأنصار أرسل مناديا ينادي من أصبح منكم مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم من أصبح اليوم مفطرا فليتم, يوم فليتم يومه فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم وكانت الأولاد وكانت وكان المسلمون كما قالت الربيع نصوم أسبياننا فإذا جاءوا أعطيناهم لعبا من الأهل حتى يحين وقت الإفطار والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما هاجر إلى المدينة أكد هذا الصيام كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم لماذا يصومونه فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وجب وقومه من فرعون فصامه موسى عليه السلام شكرا لربه فلذلك نصومه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحن أولى بموسى منكم فصامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر المسلمين بصيامه وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم من الأجر الجزيل والمثوبة الفاضلة التي يحصل عليها من يصوم ذاك اليوم ففي صحيح مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صيام يوم عاشوراء فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكفر السنة الماضية ولقد هم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجمع بين صيام يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من هذا الشهر أن يجمع بينه وبين وبين صيام اليوم الذي قبله وهو اليوم التاسع يوم تاسوعاء وذلك في حرصه على مخالفة اليهود فقال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع فقبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يبلغها فلذلك اتخذ المسلمون صيام التاسعاء وعاشوراء سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه هم بصيامها فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يهم بفعل شيء إلا إذا كان فيه أجر وكان فيه مثوبة فلذلك الأفضل للإنسان أن يصوم يوم تاسعاء يوم التاسع واليوم العاشر فيجمع بين بينهما فمن لم يجد فمن لم يجد استطاعة لذلك فليصم العاشر ولا يجوز أن يقتصر على التاسع دون العاشر أما الصيام أما صيام يوم الحادي عشر فقد جاء ذلك عند البيهقي من حديث عبد الله بن عباس بسند لا يثبت ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي العموم عباد الله أن العمل الصالح في هذا الشهر وأن الصوم في هذا الشهر ما عدا صيام عاشوراء فهو من فضائل الأعمال للحديث السابق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أفضل الصيام بعد شهر رمضان الشهر الذي تدعونه الشهر الذي تدعونه المحرم فالصيام في هذا الشهر أو في أيام هذا الشهر كان فيه أجر فيه أجر وفيه فضيلة ولا يجوز أن يتم الإنسان صوم الشهر كاملا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتم صوم شهرا كاملا إلا شهر رمضان فله أن يصوم كثيره أو قليله بل أكثره له أن يصومه بالإضافة إلى صوم يوم عاشوراء فإنه قد ثبت فيه ما سمعتم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الفضل الجزيل عباد الله فلتكن هذه بداية, بداية خير فلتكن هذه فاتحة خير أننا افتتحنا هذا العام بالعمل الصالح وبالطاعات وبالتقرب إلى الله وبأعمال الخير يقول الحسن البصري افتتح الله سبحانه وتعالى السنة بشهر حرام وختمها بشهر حرام افتتاحية السنة بشهر الله المحرم وهو شهر حرام وخاتمتها بالشهر بشهر ذي الحجة وهو شهر حرام فقد كانت في الأيام السالفة في العشر الأوائل من ذي الحجة كانت نفوسنا مليئة بطاعة الله عز وجل وبذكره وبتسبيهه وحمده والتقرب إليه بأنواع الطاعات وفيها كان الحجاج حجاج بيت الله الحرام يهللون ويلبون ويدعون ويتقربون بأعمالهم وبمناسكهم هكذا كانت خاتمة هذا ذاك العام المنصرم فلتكن هذه البداية أيضا بداية طيبة نعمل فيها الخير فافعلوا الخير لعلكم تفلحون كما كانت خاتمة عام الماضي فعل الخير فلتكن البداية كذلك لنختمها في فعل الخير وإنما العبرة بالخواتيم يقول عبد الله بن المبارك من ذكر الله من ذكر الله في أول نهاره جعل نحاره كله ذكرا لله أي أثابه الله سبحانه وتعالى في جميع النهار فكيف بمن كانت بدايته ذكر الله وخاتمته ذكر الله فلنستفد ولنستفد هذه الغنيمة ولنستفد هذه المواسم الخيرية في أعمال الطاعات والتقرب إلى الله ولنتب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة ولنتذكر أننا أيام كلما ذهبت ذهب يوم ذهبت أبعادنا أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah ira da aminci su tabbata ga annabin rahma annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa tashin alkiyama ɗan uwa musulmi gashi har mun shigo sabuwar shekara a bisa lissafin hijira wannan ita ce shekara ta 1444 mun gama shekara ta 1443 kwanaki sun tafi da irin ayyukan da muka yi a cikinsu sun riga sun yi gaba suna ɗauke da dukkanin ayyukanmu masu kyau da marasa kyau yau gashi mun shigo wata sabuwar shekara wannan ita ce juma'ar mu ta farko a cikin wannan sabuwar shekara kuma wannan shi ne watan farko na wannan shekara shi ne al-muharram ɗaya daga cikin watanni guda hudu masu alfarma waɗanda Allah subhanahu Ta'ala ya ambace su inda yake cewa lalle adadin watanni a gurin Allah watanni goma sha biyu ne daga cikinsu akwai guda hudu masu alfarma watanni goma sha biyu tun lokacin da Allah ya halicci sammai da ƙasa daga cikinsu akwai guda hudu masu alfarma kada ku zalunci kawunanku a cikinsu waɗannan watanni guda hudu masu alfarma su ne watan zulhijja su ne watan zulƙaida da zulhijja da almuharram uku a jere sai kuma rajab wanda yake tsakanin jumada da sha'ban kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ambata to waɗannan watanni suna da alfarma tun kafin zuwan musulunci larabawa suna ba su girma suna kiyaye kansu daga ayyuka da suka saba yi waɗanda ba daidai ba ba sa yadda su yi yaƙe-yaƙe ko su kai hare-hare a cikin waɗannan watanni mutum koda ya ga makashin mahaifinsa to ba zai taɓa shi ba da niyyar ɗaukan fansa matuƙar a cikin ɗaya daga cikin waɗannan watanni ake musulunci ya zo ya ƙara musu daraja ya yi umarni a darajta waɗannan watanni a kiyaye dokokin Allah a cikinsu a yi ayyuka masu kyau wannan wata al-muharram shi ne kan gaba a cikin waɗannan watanni guda hudu ya tabbata cikin sayo muslim hadithin abu hurairata radiyallahu ta'ala an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace mafificin azumi bayan azumin farilla na ramadan shine wannan wata muharram wannan wata da kuke kira wato watan Allah da kuke kira shi al-muharram annabi yace mafificiyar sallah bayan tafarilla ita ce sallar tsayuwar dare haka nan ya tabbata cikin sunanin nasa'i hadisin Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu ta'ala an yayin da ya tambaye annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa a yankin dare wanne ne yafi alkhairi wanne yanki ne cikin dare ya fi alkhairi sannan wane wata ne ya fi falala a cikin watanni annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce khairul layli jawfuhu fiyayyen dare shi ne tsakiyar dare shi ya sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ambaci tsakiyar dare lokacin karɓar addu'a ne addu'a fi jawfil layl tana daga cikin yana daga cikin lokutan da Allah yake sauraron bayansa ya karɓi addu'arsu da ya ce haka ya ce masa mafi alkhairin dare shine tsakiyar dare haka nan ya ce da shi mafi alkhairin ko mafi falalar watanni ya ce shi ne watan Allah wannan da kuke kiran shi da suna al-muharram saboda haka wannan wata wata ne mai alfarma wata ne mai daraja wata ne da azumi a cikinsa yake da lada yake da daraja musamman ma ranar ashura goma ga watan al-muharram wannan rana ce da har a lokacin jahiliya kafin zuwan musulunci ƙurashawa suna girmama wannan ranar suna azumi a cikinta annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umarci musulmi su yi azumi bayan an farlanta ramadan annabi ya ce to wannan azumi bai zama dole ba wanda ya ga dama ya yi sunna ce wanda ya ga dama ya bari lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi hijira ya samu yahudawa suna azumin goma ga wata na wannan muharram ya tambaye su dalilin da yasa suke wannan azumi suka ce da shi wannan ita ce ranar da Allah subhanahu wata'ala ya kubutar da annabi Musa da mutanensa daga Fir'auna da zabaniyawansa saboda haka annabi Musa alaihi salam ya azumci wannan yini saboda godiya ga Allah mu ma sai muke azumtarsa. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai mu muka fi ku cancantar annabi Musa don haka annabi ya azumce shi wannan ba yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karbi wannan hukunci daga yahudawa ba ne? a'a kamar yadda wasu ke kokarin su fada domin su haramta wa mutane alkhairin da ke cikin wannan yini hadisin aisha ya gabata cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama, larabawa suna yin wannan azumi kuma annabi ma yana yi kuma ya umarci mutane su yi sai dai anan yana so ya ƙara fitowa da al'umma irin falalar da take cikin ko girman da yake cikin wannan rana rana ce da a tarihi kowa ya sani cewa a cikinta Allah ya kubutar da annabi Musa sannan kuma annabi Musa ya yi azumi a cikin wannan ranar saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi ya ji ta bakin su suka faɗi abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya riga ya san da shi a wahayi saboda haka wannan azumi na ashura a da kafin a farlanta azumin ramadan shine a makofin azumi na wajibi na farilla kamar yadda ya zo cikin sayul bukhari da muslim hadisin rubayya bintu mu'az take cewa annabi sallallahu alaihi wa ya aika da mai shela a cikin gidan dajin mutanen madina akan yayi shela yace ce da su wanda duk ya tashi baya azumi to ya ƙara shi kame baki a cikin wannan ginin wanda kuma yake azumi to ya ci gaba da azuminsa har ma ita rubayya take cewa mukan sa yaranmu azumi a wannan ranar mukan samar musu da abin wasa na auduga wato kamar 'yan tsana ta auduga idan suka fara kuka saboda yunwa sai mu ba su abin wasan da zai ɗauke musu hankali har lokacin buɗe baki haka musulmi suka rika azumin ashura a matsayin azumin farilla kafin Allah subhanahu wata'ala ya farlanta musu azumin watan ramadan bayan an farlanta azumin watan ramadan annabi ya ce to shi kenan wanda ya ga dama ya azumce shi sunna ce wanda kuma bai yi azumin shi ba bai azumce shi ba bai yi laifi ba sai ya tabbata cewa akwai lada gwaggwaba ga wanda zai yi wannan azumi kamar yadda ya tabbata cikin sahihu muslim hadithin abu qatadah al-ansari annabi sallallahu alaihi wa an tambaye shi game da azumin ashura annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana kankara zinuban shekarar da ta gabata da haka wannan falala ce ba kankanuwa ba wannan wata mai alfarma na muharram shine farko kamar yadda watan zulhijja yake karshen shekara alhassan albasri alaihi rahmatullah yake cewa an buɗe shekara da wata mai alfarma an kuma rufe ta da wata mai alfarma ya ce a cikin watanni babu wani wata da yake da girma a gurin Allah kama almuharram. an buɗe ta da wata mai alfarma shine wannan watan na almuharram? an kuma rufe ta da wata mai alfarma shine watan zulhijja an shar'anta mana mai azumi mai sauran ayyukan da'a a cikin waɗannan kwanaki kamar yadda babban tabi'in nan abdurrahman ibn mul abu usman nahdi yake cewa gomomi guda uku musulmi suna girmama su goman ƙarshe ta watan ramadan da goman farko ta zulhijja da kuma goman farko ta almuharram waɗannan kwanaki kwanaki ne masu daraja masu alfarma kuma wannan yana daga cikin wato baiwar ubangiji wata ala da kyautarsa da tausayinsa ga wannan al'umma Sai da ya sanya mata lokutan baje kolin lada da yawa idan wancan ya kubuce maka to ga wannan idan wannan baka samu damar ribatarsa ba to ga wani yana nan zuwa babu asararre wanda zai yi ta rayuwa a cikin waɗannan kwanaki masu alfarma masu albarka amma bai amfana da komai daga cikinsu ba sai biyayya ga shaidan sai miƙa wuya ga ɗa'a da shaidan sai saɓan Allah subhanahu wata'ala annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shar'anta wannan sunna ta azumin watan ta azumin goma ga wannan wata har ma abdullahi dan abbas kamar yadda ya tabbata cikin sayul bukhari yana cewa ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yataharra sawma yawmin kama yataharra sawma hadha al-yawm yani ashura ban taba ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana kirdadan ya yi azumi a wani yini ba kamar yadda yake kirdadan yin azumi a cikin ranar goma ga watan Al-Muharram? almuharram sauraka annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa ido koyaushe zuwan wannan rana domin ya tashi da azumi a cikinta sai dai daga baya annabi sallallahu alaihi wasallama yana da sha'awar abubuwansa ya dan saba wa yahudu ko ya yake hatta a yadda yake taje kansa sai da ya kokarin saba wa yahudawa abubuwa da yawa annabi yana ta cewa khaliful yahud ku saba yahudu don haka sai yayi alwashin cewa in Allah ya kai shi badi zai yi azumin tara ga wata tare da goma kamar yadda ya tabbata cikin sayul bukhari da muslim hadisin abdullahi dan abbas ya ce la in ishtu ila qabil la asumanna tasi in har Allah ya kai ni badi to zan yi tara ga wata Allah ya karɓi ransa kafin wannan lokacin ya zo amma kuma sunnarsa ta tabbata cewa ranar tara ga wata ma ranar azumin ce ita ce ake cewa a. ana son idan mutum yana da iko ya yi tara ya yi goma wannan ya fi falala idan bai samu yin tara ba to sai ya yi goma amma kada ya yi taran ita kadai ba tare da goma ba sai dai idan ya yi taran kuma wata larura ta zo wadda tafi karfinsa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha mace ce ta yi tasaran ranar goma ta tashi da al'ada kaga wannan ba a kallafa mata ko mutum ya tashi da rashin lafiya to wannan Allah subhanahu wata'ala zai ba shi cikakken lada kamar ya azurci ranar ne saboda kyakkyawan niyyar da yake da ita akwai batun azumin sha ɗaya ga wata wannan ya zo a cikin sunan al-baihaqi al-kubra hadisin abdullahi dan abbas amma sanadinsa mai rauni ne bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai dai abu sananne ne cewa azumi a cikin wannan watan dukansa alkhairi ne wato kowace rana a cikin ranakun wannan watan azumtar ta alkhairi ne kamar yadda ya tabbata a hadisin da ya gabata cewa babu wani azumi da yake da falala bayan na ramadan kamar azumi cikin waɗannan wannan wata don haka salaf da magabata sun kasance suna azumi da yawa a cikin wannan wata sai dai ba daidai ba ne mutum ya cika shi azuminsa gaba ɗaya daga farkon wata har ƙarshe saboda abin da ya tabbata da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama bai taɓa azumtar wani wata daga farkonsa har ƙarshensa ba sai ramadan don haka kana iya azamtar kaɗan kana iya azamtar da yawa kana iya azamtar mafi yawan kwanakinsa wanda duk ba yi laifi ba kuma ka dace da falala mai girma muribaci waɗannan ayyuka na alkhairi mu guji dukkan wasu ayyuka na bida'a duk wani abin da ba shi da asali ba shi da tushe ko yake da mummunan tushe to mu guje shi akwai waɗanda a cikin wannan watan suna yin wasu bid'o'i waɗanda dukansu ba su da asali a cikin musulunci bid'ar farko su ce bid'ar mabiya addinin shi'a waɗanda suke ɗaukan wannan wata wata ne na jimami da nuna baƙin ciki da damuwa har da fitowa ma da zagaya gari da ife-ife da la'ance-la'ance da ambatan sunayen wasu bayan Allah wanda ba su ji ba ba su gani ba wasu masu daraja a cikin wannan al'umma ana su. babu shakka wannan baya daga cikin koyarwar addinin musulunci addinin musulunci bai taɓa ba da umarni ka riƙe wata rana ta musamman ta zama ranar nuna jimami da bakin ciki ba abinda musulunci ya zo da shi shi ne haƙurƙurtar da wanda musiba ta same shi ya yi haƙuri ya nemi ladansa gurin Allah kada ya ringa ainihin nuna bacin ransa da bakin cikinsa a sarari النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي ليس منا wa ضرب الخدود wa الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية duk wanda zai zo saboda wata musiba da ta same shi rika marin kansa yana ihu ko yana keta kayan jikinsa ko yana da awa irin ta jahiliya annabi ya ce to baya tare da mu Allah cewa yaban masu haƙuri yayi allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون yaban masu haƙuri ya yi waɗanda in musiba ta same su annabi yana cewa inna masabro inda sadmatul ula yayin da musiba ta same ka kai haƙuri wannan shine ake kira haƙuri amma babu inda musulunci ya ce don wani abu ya same ka na ɓacin rai kamar yadda wannan ranar ta zama ranar biki duk shekara ka fito ka nuna wa mutane ɓacin ranka kana dukan jikinka kana dukan kirjinka kana marin kanka kana la'antar wani wanda kake zargi shine ya jawo maka wannan musiba wannan baya daga cikin koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya gamu da abubuwan da suka bata masa rai da yawa a rayuwarsa amma bai taba rike na ɗaya daga cikin su ranar bacin rai ba ya rasa matarsa khadija wacce ta taimake shi ta tsaya tare da shi lokacin da babu kowa tare da shi bai so wata mace ba kamar yadda ya so ta tana da rai amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba bayar da ranar mutuwar ta zama ranar biki ba ko ranar nuna jimami Haka nan an kashe masa dan uwansa baffansa Hamza dan Abdul Muttalib kowa ya san irin gudunmawar da Hamza dan Abdul Muttalib ya bayar a addinin musulunci da irin tsayin daka da ya yi ya ba wa addinin Allah kariya ya ba wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kariya aka yi masa mummunan kisa a yakin Uhud annabi ya yi bakin ciki a lokacin amma bai taɓa mayar da ranar ta zama ranar bikin nuna bakin cikin kashe sayid na hamza ba da ɗai rana bai taɓa cewa sahabbansa ku tattaru ba za mu tunar ranar da muka rasa asadullah shine hamza ibn abdul muttalib gashi shi ma ahlul bait ne baffan annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin as-sabiqun al-awwalun haka nan an kashe ja'far ibn abi talib ja'far ibn abi talib an kashe shi a yakin rumawa yakin mu'ta annabi sallallahu alaihi bai taba rike ranar da aka kashe shi duk sanda ta zagayo ranar nuna ni jibi ba haka nan an yi rashe-rashe bayansa an kashe sayyidina umar shi kansa na ali an kashe shi 'ya'yansa ba su taba mayar da ranar kisansa ba ranar jimami ranar nuna bakin ciki ranar sa bakakken kaya al-husayn ibn abi talib wanda shine ake cewa ana tuna ranar da aka kashe shi bisa zalunci yana da rai an kashe ubansa ali ibn abi talib yana da rai an sa wa ɗan uwansa dafi alhassan ya ci ya yi shahada amma ba mu taɓa ji ko da sau ɗaya ba cewa alhassan alhussein ya mayar da ranar kisan mahaifinsa ko ɗan uwansa ranar jimami ba Haka nan bayan kashe husaini akwai 'ya'yansa mafi mafificin wanda yake ya fi kowa fitowa shine zainul abidin ali ibn al ba mu taɓa jin wata rana da ya tara mutane zaman makoki ba ashe shekaga da addini ne da su za su riga mu to wannan bid'a ce a guje ta waɗanda suke ci kuma su bari su tuba su komo zuwa ga sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama su yadda tatsuniyoyi su yadda ayyuka na majusawa waɗanda suke lalata addinin Allah haka nan batun cika ciki shi ma bai da asali asali waɗanda suka fara yinsa su ne waɗanda suka yi murna da kashe husaini suka yi murna da kashe shi to daga baya aka samu wasu suka ƙirƙiri hadisan ƙarya na falalar wanda ya cika cikinsa ya cika wa iyalansa cikinsu a wannan ranar cewa Allah zai yalwata masa hadisan ƙarya aka watsa su cikin musulmi cewa duk wanda ya yalwata wa iyalansa a ranar ashura to shi ba Allah zai yalwata masa a shekararsa to kuma waɗanda suke jahilai musulmai masu neman falala masu neman yalwa ta duniya sai suka runguma hadisan suna zaton manzo Allah ya faɗa ba wai suna yi bane da sunan murna an kashe Husaini yawanci masu cika ciki ba ba san cewa a rana an kashe Husaini ba to amma sun dogara da wasu hadisai ne da basu inganta ba daga Annabi sallallahu alaihi wasallam to duk waɗannan bid'o'i ne guda biyu wanda ya kamata a guje su Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon kauce mata Allah subhanahu wata'ala ya kinsa mana shiriyar mu a cikin zukatanmu Allah ya ba mu sabati da jajircewa a kanta abinda yake damun mu na rashin tsaro da kashe-kashe da sace-sacen mutane da tashi-tashen hankula ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo mana saukin su Allah ya iya mana abin da yafi karfin mu Allah ya kawo mana tanyi da agaji ba don mu ba Allah ya yi mana damuwanmu Allah ya ba mu arziki mai amfani ya ba mu damana mai amfani ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu shugabanni na kwarai masu adalci masu san al'ummarsu masu tausayin al'ummarsu waɗanda suke tausayawa al'ummarsu al'ummarsu take musu addu'a mai kyau Allah kada ka haɗa mu da shugabannin da suke la'anta mu muke la'anta su Allah ka ba mu shugabanni masu tsoron Allah masu tsoron tsayuwa gaba gare shi domin hisabi Allah subhanahu wata'ala ya kyautata mana ya kyautata zurriyarmu ubangiji subhanahu wata'ala <coughs> ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya mana kaunar wannan addini a cikin zukatansa a cikin zukatanmu ubangiji ya ba mu jajircewa akan sa اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين